من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يا الله godiya ne sake tara mu a wannan rana ranar laraba 11 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1442 wanda wannan ranar ta yi daidai da 28 ga watan goma shekara ta 2020 miladiya a wannan darasi namu na muktasaru siratin rasuli sallallahu alaihi wasallam yau muna darasi na 83 kuma mun karanta hadisin da za mu sake maimaita yau a cikin sayuwar bukhari ko wa muslim wanda duk ruwayoyin sun zo a cikin biyan dau haka za mu duba mu karanta abinda malam Allah ya mar rahama ya faɗa ba tare da tsayawa da yawa ba saboda yawanci mun yi zango a wancan karatukan da muka yi a lokacin da muka karanta shi a cikin sayul bukhari a karatu guda biyu ko uku malam Allah ya mar rahama yake qissatul ifki wato labarin kage da aka yi wa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha wa fi hadhihi al-ghazwa yace a wannan yakin wani fa ghazwatu bani al-mustaliq ko kuma ghazwatu al-muraisi muraisi wajen kenan bani al-mustaliq kabila kana qissatu al-ifki a wannan shekarar aka wato labarin kage da aka yi wa nana Aisha ya faru wa zalika abinda ko ya faru shine anna Aisha radiyallahu anha tana na isha Allah ya a gare ta kharaja biha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya fita tare da ita ma'ahu bi qur'atin tare da ita bayan an yi qur'a wannan ma bayanin ya gabata wa tilka kanat adatuhu a nisa'ihi wannan kuma ita ce al'adarsa yayin da zai fita yaƙi ko tafiya ko wani balaguro tare da matansa falamma raja'u yayin da suke dawowa suke hanyar dawowa su fi tariqihim nazala fi tariqihim a cikin hanyar sai suka yi zango ba'dul manazil a wani ɗaya daga cikin waje da suka zamanto sun sauka sun sauka sai suka yi zango a ɗaya daga cikin wajeji fa kharajat aisha li hajatiha sina na aisha radiyallahu anha ta fita domin ta biya bukatarta kuma raja'at sannan sai ta dawo inda masaukin da yake fa faqadat iqdan alaiha sai zamanto ta wata sarka da ta zo da wannan sarkar tata wayan da bayani ya gabata a baya sai ta nemi shi gan shi ba faraja taltamisu sai ta koma domin ta nemi wannan sarkar faja allazina yarhaluna haudajaha sai waɗanda suke ɗaukan darbukarta sai suka zo fahamaluhu sai suka ɗau wannan darbukar hum yadhunnunaha fihi suna zaton cewa tana ciki li'annaha saghiratu ne. domin a wannan lokacin ba ta da yawan shekaru saboda haka ba ta da nauyi farajat yayin da ta dawo faqad asabati al-iqda alhalin ta samu wannan sarkar da ta tafi nema ta ganshi ba ta ga wannan sarkar ila makani faraja'at ila makanihi sai ta dawo inda masaukinta na da yake fa idza laysa bihi da'in wala mujib sai gashi babu wanda za a kira babu wanda zai amsa manufa ba mai kira ba mai ansa manufa ba kowa an dade tace fa qadat filman manzili sai ta zauna a wannan masaukin nata wa zannat annahum yafqidunaha sai ta yi zaton cewa za su laluba su ji cewa ba ta nan wa yarji'una ha sai su dawo wajenta ba galabat ha ha sai bacci ya ɗauki ta falam tastayqiz bata farka ba illa bi qawli safwan ibn al-mu'attil sai yayin da ta ji safwan ibn mu'abdil Allah ya kare da gare shi yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai yake kuma cewa zaujatar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam matar manzon Allah kuma ga tana a kwance wa kana safwanu shi ko safwan ibn mu'attil Allah ya kare da gare shi kad arrasa fi ukhrayashil ukhrayatil jayshi dama yayi zango ne yayi masaukin sa ne a can ƙarshen baya a inda wato rundunar ta tsaya shine kurar baya ne a can ƙarshe a nan yi zango saboda yana da yawan bacci liyan nau na kafiran naumi domin ya kasance mai yawan bacci falon falamma raha arafa yayin da ya zo inda take sai ya gane ka wa kana raha ƙablar hijab to dama ya santa kafin Allah ya saukar da ayar kulle ayar kulle wa karna fi kullum fastarja'a sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine istirja'i istirja'i shine fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa na kharahilatahu sai ya zaunar da raƙuminsa ko taguwarsa sai ya zaunar da ita farakibat sai ta hau wa ma kallama ha kalimatan wahida bai furta mata bai ce mata kanzil ba bai ce mata kala ba ko kalma ɗaya bai ce mata bai ce ina kwana bai ce assalamu alaikum ba bai ce komai ba ba sallama ba komai walam tasma minhu illa istirja'ahu ita ma bata ji yana faɗin komai ba banda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da yake faɗa kuma masara ya kodu biha sannan ya ci gaba da janta yana mata zagi hatta kadima biha har sai da ya zo ya tarar da runduna faqad nazala al-jaysh fi nahri al-zahira yayin da su kuma rundunar gaba ɗaya an yi zango lokacin wato rana ta kai tsakiyar rana manufa rana ta taki falamma ra'a zalikan nasu yayin da mutane suka ga gasa gwan ibn mu'attil gana na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta kallama kullum minhum bi shakilati sai kowa ya ringa tofa albarkacin bakinsa gwargwadon ɗabi'arsa kamar yadda muka faɗa a baya mutum munar ɗabi'a ce da shi sai muna da zato mutum kyakkyawar ɗabi'a ce da shi sai kyautata zato in mutum babu komai a cikin zuciyarsa bai ji komai ba bai ji komai a cikin zuciyarsa kowa irin yanayinsa sai ringa toba albarkacin bakinsa wa رأس rasul عدو الله عبد الله Wallahi Abdullahi Ibn أبي متنفسا sai makiyin Allah shugaban munafikai sai ya samu inda zai dan numfasa zai samu inda zai numfasa saboda irin ɗabi'arsa shi dama shari yake nufi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'minai fata nafasa min fata nafasa min karbin nifaq sai zamanto sai samu inda zai dan numfasa saboda wato kunci na munafunci da ya cika mara zuciya wal hassada da ya majalasa haƙƙin ifka sai zauna yana ba da labarin kage wa ya jima'uhu ya ba da labarin a dunkule wai farriƙuhu sannan kuma ya ba da labarin a yadda manufa yadda ya so yake ba da labarin ya jujjuya ya faɗa kala-kala wa kana ashabuhu to shi kuma ga shi ma mutanensa ya takarrabu na ilaihi bihi sai ya zamanto suna kwasar maganar suna yadawa saboda su ma su samu kusaci zuwa gare shi yadda dai iblis yake wa wato rundunarsa falamma qadimul madina yayin da suka kara su zuwa madina afaba alai afada ahlul ifki fil hadisi sai kuma sai suka saki jiki suka saki jiki suka rinka sukuwa babu zamiya akan yada wannan labarin kage kowa da irin karin da yake ganin zai kara akan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sakitun la yatakallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi shiru baya cewa ko kala bai ce komai ba bai ce haka ne ko ba haka ba bai kuma hana masu faɗa su fada ba kuma su share fira raƙaya sannan ya nemi shawara ko ya rabu da ita ne mun ji wannan ya zai ya shawarci ya shawarci zai dubna harisa sannan a usama ibn zain sannan ibn ali sannan ya yi nemi shawara wajen ya tambayi kuma na na zainab ko ya tambayi zain na na zainab radiyallahu ta'ala anhum fa shara alaihi aliyun alaihi aliyun bi firaqiha sai sai na ali radiyallahu anhu ya bada shawarar cewa ta rabu da ita mana saboda akwai mata ba ita kadai bace wa shara alaihi usama bi imsakiya usama kuma ya ba shawara da ishara cewa ya rike ta duk kaga cikin su babu wanda ya ce mar gadar cewa zala suke ta kawai ko sai na ya faɗa haka a cewa ai mata ba ita kadai wace kai mata ba ita ba saboda kai baka isa saka dubu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka bashi umarni ba an bayyana haka Usama me ya faɗa ya faɗa alkhairi mu ba abinda muka sani game da iyalanka sai alkhairi kaga bai ce ya Rasulullahi kanka saki ta ba amma in misali yin ni ne ko wani misali da ciki wani zai ka shara ki mai taimaka haka taimaka ta ke ta kawai ko a kakka sake ta shi ne kawai abin da zaka amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin girman yanda suke magana da shi girman yanda suke zance da shi ba za su yi mar haka ba yawa amma yanzu kun san zamani ya kawo mu zamanin yanci mutum zai iya gaya babansa haka hmm. mun gaggani kuma ko a siyasa za a ga mutum babansa ya yi wata siyasa da yanzu yana ta faɗa hawa ba ai ku kuke ja mana irin waɗannan abubuwa na san yaro da ya faɗa ta ko wanda ya gaggaya mahaifiyarsa magana to kuma wannan tarbiyyar ce saboda tarbiyyar sabon manzo Allah haka abin ya, akwai yanayin yadda za ka yi wa magana da da tarbiyyar mu kaga anan garin ban san kuma yadda na sani na taso mata ba ta faɗar sunan mahaifinka ba ta faɗa sai dai a wani waje ne ta faɗa amma a gaban ka ba ta faɗa amma yanzu abin ya to ba abin nan ba sai kaɗan illa man rahimallah kuma a da mace ba ta faɗar sunan mijinta haka ne wannan ya janyo shi ma da wuya ka je uba yana kiran mahaifiyarka da sunanta amma ba hana shi ba amma da wuya a lokacin da muka taso mahaifina in ji ya kwala wa mahaifiyata kira da sunanta ban taba ji ba in zai kira ta za ga cewa sai dai kira yaro ya kira kai je ka kira babarka amma ba zai kwala ke wanda ya kwalla mata kira ba kan dai ya so nan babu wannan amma yanzu wayewar ku ku yan zamani ne sai ku yi ta yi amma dai ina gaya muku yana da illa da illa saboda haka da aka ce sai na Ali radiyallahu anhu ya ce manzon Allah sake ta ba wai umar ya bashi ba kun ji dai isharar da aka yi shi sa na karanta wancan na sayyid bukhari din ishara ce wani fara ayi na ke akwai mata da yawa banda ita ya rasulullahi amma dai in ka tambayi barira za ta iya gaya maka gaskiya to kaga wanda yake maka akwai mata da yawa banda ita kamar yana cewa in ka rabu da ita ma fa ba wani abu bane amma bai ce ka rabu da ita saba da aka tambaye shi yake cewa Allah mu ba wani abu da muka sani game da ita ba alkhairi ba saboda haka ni ya rasulullahi kamar yana ce mana ya rasulullahi ni dai ba ni da wani abun da zan iya dorarwa saboda haka a rike ta da ishara da kuma dukkan al'umma da take ta ci gaba ta ci gaba da wannan ladubban take cika wa inna mal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum baqiyat akhlaq fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahab duk mutanen da ba su da tarbiyya ta yanayin wato irin waɗannan abubuwan da kuke gani to shi kenan a yi sallama da su kuma shi yasa za ku ga cewa waɗanda suke rike suka fi kowa riko da waɗannan tarbiyyar yanzu a duniya ba kamar yahudawa babu kamar yahudawa in dai yahuda ne jiyu sosai ladabin cin abinci irin wannan dai da aka gada tintin a ga shi suke yi yadda za su yi tsakanin babba da yaro duk gaba ɗaya ka za su yi ai yasa za ga cewa har yanzu wannan na lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba suna tufka gashi ba ga hayin na ba su daina ba tufka shi biyu din har yanzu nayi kuma ko da a America ka gansu za a gansu da wannan hular wannan za a ganta wata ko ko ko haka za a gan sun zo ba za a dena ba za a dena saboda haka wannan na faɗa ne saboda kar wani ya batan cewa ya je kawai ya faɗa gadar ya ce ga sayyidina alima ya ce a sake ta a'a yayi shi dai kawai yayi hannunka mai sanda wanda za a iya fahimtar haka a cikin magana wakwa ta tamamul ibtila'i Allah ya hukunta cewa cikar jarrabawar da Allah ya yi wa manzon Allah da nana Aisha tunda wannan abin ba jarrabawa ce ga nana Aisha kawai kadai har ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jarrabawa ce saboda shi ma ya shiga damuwa ya shiga damuwa sosai Allah ya kiyaye ya zama din da wannan abu ne ma da bai faru ba wata amma Allah ya kiyaye yanzu kawai mutum ya dawo unguwa ko ya ji ana tuhumar matarsa cewa ta yi wani abin da ba daidai ba ko shi kenan sai miji kai kuma ka je ka kwanta kai bacci masu wuri yanke tambaya sai kawai ka je kai bacci ka ji ai shi kenan kawai ita ta jiyo kanta sai kai bacci a ranar ba kai bacci ba ko gaske ne ko ƙarya ne an kayan maka da hankali ko an ce ka miƙe kawai wannan wata ɗaya ko kwana talatin da bakwai ko kwana hamsin kamar yadda waɗansu ruwaye da suka zo haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi wannan zaman kuma gashi ana yi shi yana ta sauraron wahayi babu wahayi shi ne tamamul ibtila an habasa allahu an rasulihi alwahya shahran Allah subhanahu wata'ala ya rike wahayi bai saukar wa manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama wata guda fi sha'ani ha a cikin al'amarinta liyazzada almu'minuna imanan domin mu'minai su ƙara imani su ƙara imani wa sabatan alal al-adli wa sidqi su ƙara tabbatuwa akan adalci su ƙara tabbatuwa akan gaskiya ai kun ji abin da Abu Ayyub ansari ya yi ko kun ga Barira bata samu ko girgiza ba na zai Zainab ta girgiza ba ko duk kowanne yana nan akan imaninsa yana nan yana nan akan wannan wanda kuma suka dan samu tasgaro yan nan gaban ka kake musu shiga irin wannan maganan su ne farkon wanda za su ce maka Allah ya kiyashe mu ba da mu an gane saboda kaga sun kara mai gina imani akan nada in za su iya ɗan girgiza yanzu kana zuwa sai su ce kunne na da da dalma ba zai saurare ka kuma daga wannan lokacin za a ga cewa babu wani abu da za su kare tsoro wani ga irin wannan sahabbai sukan kan daudare wani wani ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ba daidai ba da yuhul jannal azumin hala adal waɗannan abubuwan Nabi Masud ya zo ya gaya manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya sa da ɗauko maganar ma a gaya masa iya cewa to na ɗau na ɗau darasi daga yanzu ba zan ƙara ɗauko magana in kawo ba ya ƙara mar imani ko bai ƙara mar imani ba ya ƙara mar imani saboda in a ce mutum da mutum ne ba wanda Allah sallallahu alaihi wannan shi ake kira ne annabi manci annabi manci shine ka ji an faɗu wani abu na ba daidai ba akan wani kai kuma ka zo kawai ka ɗauka ka gaya mar wallahi baka ji abin da su wani suka gaya maka ba wallahi suka zauna suka ce maka na abin ne ba ta da shi yasa na zo na gaya maka to me yin wannan ba zai shiga aljanna ba shine annabi manci saboda idan ka zo ka faɗa mar wannan za su sake shiri da wancan ba su sake ba shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yace la yadkhulul jannata qattatu aina mamu dukkan mai manci ya ji maganar da wadan sun faɗa din ba wai ƙarya bane sun faɗa gaskiya ne sun faɗa akan wane ya ɗauko ya gaya masa kuma ya san jima za ta tashi wannan annamimi ne ko ba zai shiga aljanna saboda haka sai mu duba facebook ɗinmu da whatsapp ɗinmu da dan ba abin da yake trending wato abin da yake zama viral kamar waɗannan abubuwan ba abin da yake har a labarai ma da waɗannan abubuwan ya kowanne ya fi sauri nan da nan kana son labarin ya tafi nan da nan a guri to ka yi annami manci ko waɗanda annami man ma waɗannan su tsakanin malamai suke wannan su kuma kawai tsakanin malamai suke yawo kai baka san zo zai ga sun zo nan sun zo nan sun zo nan sun faɗa shi annabi ne fa ba ƙarya ya ɗauka ba gaskiya ne an faɗa abu na ba kun gane ba ba wai ba faɗa ba gaskiya ne an faɗa kuma ya ɗauka ya je faɗa wannan shi ne annabi ne ɗan wuta ba ni na faɗa ba manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam wa yazdada almunafiquna ifkan wa nifaqan munafikai kuma su ƙara wato kutsawa cikin ƙage da munafunci walitatimma al'ubudiyyatul murada min as-siddiqati wa abawaiha domin kuma ibadar cikar ibada ga Allah subhanahu wata'ala da ƙara tabbata ga as-siddiqatu ita ce na Aisha radiyallahu anha ita ce siddiqa bintu siddiq babanta siddiki ita ma siddiqiya wa abawaiha da iyayenta ya cika wata timma ni'matullahi alaihim ni'imar Allah ta cika gare su wal yanqati raja'uha min al makhluqi ya zamanto daga wannan an koya mata darasi cewa kar ta ƙara dogara da wani zai kubutar da ita kar ta ƙara dogara cewa saboda kun ga yadda a ce ta je tana nema ya rasulullahi wallahi kaza wallahi a je a yi test da akwai dna a je a duba duk waɗannan abubuwan bai taso ba Allah zai fitar da ni kuma Allah ya fitar da ita nan gaba gobe sai a ta ke yin wani abu sai je wajen wani ta san Allah ne ya fitar da ita kun san shi ba da cewa manzon Allah wallahi ba zan gode marwa haka dai ta ki gode mata cewa an yi ce ba zan yi ba ba zan gode wa kowa ba ban da Allah wanda cikar iman wato an dukkan raja'i buri da za ta sa a kan wani ya yi mata wani abu babu shi ba ta da wannan bukatu wata aso ya ce wata yi aso husulan nasri wal faraji illa min Allah da kuma yanke ta yi wato ɗebe hatsu ɗebe zato yanke ƙauna kan cewa babu wata nasara da za ta samu ko yayewar bakin ciki da za ta samu in ba daga Allah ba ba wajen kowa ba kowa ma ba kowa sai Allah subhanahu wata'ala alai alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin wannan yanayi ana ta yada waɗannan abubuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajenta wa indaha abawaha tana tare da iyayenta guda biyu mun san yadda aka yi har ta je gidan ko ta je ta zauna kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa hamidallah ay eh, innal hamdalillah wa asna alaihi sai gode wa Allah subhanahu wataala thumma qala sannan yace ya Aisha ya ke aisha in kunti bari'atan fa sayubari'uki Allah idan baki laifi ba kin san baki aikata wannan abu mato ki sani Allah bai barantar da ki zai kubutar da ki wa in kunti almamti bi dhanbin amma in kin san kin yi wannan laifin fastaghfiri ki mugafarar gafarar Allah fa innal abda domin shi bawa idan ta rafa bi dhanbi idan ya ce wa Allah na tabbatar na yi wannan aikin ya Allah kuma taba kuma ya koma zuwa ga Allah taba Allahu alai Allah sai ya fi masa qalat li abiha sai ta kalli iyayenta mahaifinta da mahaifiyarta sai ta musu ajib anni rasulullahi babana ka bawa manzon Allah amsa akan wannan qala walahi ma adri ma aqul li ce wallahi ban san me zan ce wa manzon Allah sallallahu alaihi faqalat li ha mithla zalika ta sake mai mai ta take ce yake mahaifiyata bai wa manzan Allah amsa akan wannan abin da ya faɗa faqalat ha mithla zalika ita ma ta ce wallahi ni ban san me zan ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qalat ina na yi biyar radiyallahu ta'ala ana tace fa qultu ni kuma sai na ce in kun in qultu inni bari'atu da zan ce muku yanzu ni kubutacciya ce ban aikata wannan aikin ba wallahu ya'lamu anni tun kuma Allah ya tabbatar cewa ni ciya ce ban yi wannan aikin ba la ni ba za ku gaskata ni ba za ku gaskata ni ba wala ajidu li wa lakum masalan ni ban gama misalin da zan buga ba tsakanin na da ku sai dai kawai irin misalin da zan buga illa aba yusuf sai baban annabi yusuf haizu kala inda yake cewa fa sabrun jamil zan yi haƙurin da ba raki a ciki wallahu musta'anu ala ma tasifun Allah shi ne abin neman taimako a cikin abin da kuka zamanto kuke faɗa qalat ana Aisha radiyallahu anha sai tace fa nazala alwahyu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ko wahayi gashi nan ya sauko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amma ana to kuje yanda take faɗa wanda mu karanta shi a can ba tace ni nan ba ku misali yanda za ku gane wannan abin da kaga sai za a yi aure ba aure da kai da ita ta gaje ku tafi wajen likita a yi muku gwajin hiv an je an fara gwajin ana auna da wani ya gaya mu tana cewa wai ji sai wallahi kamar ba ta mutu mutu ta kai me to waɗansu idan ana wannan gwajin gumi ne yake karyo musu tashin hankalin duniya dukka ya same su ha to abin ana cewa ba lalle sai mutum ya ja ya lalata ba sani ba ko wani abu kuma an gani to shikenan mutum dan iska ne shi ya ja ya lalata ko to kuma wataƙila an yi wa mutum ƙarin biyu nake cewa wannan kwanan da me nake ta ce an tambaye ta an taɓa miki ƙarin jini ta ce eh, an taɓa miki ƙarin to kaga da yanka mata shigoyi a cikin abubuwa a kin taɓa yin accident kaza da kaza an taɓa miki duk aka yi mata waɗannan tambayoyi to su ne dalilan dai da ake amma ba yi mata tambayar ce kin taɓa yin lalata da babu wannan maganar a ce Allah hankalinta ya tashi to irin wannan ne wayi ne zai sabko, wayi ne zai sabko zai na abubakar radiyallahu anhu yana da yaƙini ɗari bisa ɗari cewa ba ta yi ba ba shi da wannan yaƙinin amma yana da tabbacin yarsa ba haka take ba umar roman tana da yaƙini ɗari bisa ɗari cewa ba a yi ba ba ta da wannan yaƙinin to gashi kuma za a yi gwaji irin gwajin hiv ga manzan Allah ga essu ga madina ga mutane to shine nana Aisha radiyallahu anha barka ga yadda take sufanta mai ce fa amma ana ce ni fa alimtu anna Allah la yaqulu illa al na tabbatar cewa Allah bare faɗo wani abu sai abin da yake gaskiya wa amma abawaya amma na biyu fa wallazi dhahaba bi ma na rantse da wanda ya dauke numfashin su fa wanda ya ɗebe rayukansu ba yana ubangiji kenan ko yace ma kala an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wahayin bai gama saukowa ma wahayi na saukowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan jibin yana wannan gumin yana ta zubo masa wahayin ba dauke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tana kallon mahaifiyarta tana kallon mahaifinta take cewa illa khiftu anna arwahuma satakhruja ne saboda firgita da tsorata da shiga yanayin rashin tabbas da suka shiga har sai ke rashin cewa zuciyarsu za ta fashe su mutu saboda suna jin tsoron cewa kawai Allah kuma ya aiko da cewa wannan abin haka yake duk tashin hankali sai shi to kun ga wannan ibtila'in shi sai ku ba kawai ita na Aisha radiyallahu anha ba kawai kuma duk mai kaunarta a Madina irin wannan yanda balansariya din da mutuniyar Madina nan ta zo ta ta kuka haka abin yake ga dukkan wanda yake kaunarta to shi ne take cewa zuciyarsu kamar wato zuciyarsu za ta fashe tsakanin awwala kalimatin qala ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai zamanto farkon kalmar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya furta suna jiran su jira zal kenan tace amma wallahi ya Aisha amma Allah ya Aisha faqad barra'aki Allahu faqad barra'aki ya Aisha yake Aisha yake ki sani tabbas Allah ya barrantar da ke ya kubutar da ke baki wannan abun a wannan lokacin sai mutum kamar an dawo masa da ransa na Abubakar da na da da Ummu Roman radiyallahu ta'ala anhu mai tana na Aisha tace ko ge zo ban yi ba saboda ni da na san Allah ba zai faɗi abin da ba gaskiya ba ko motsi ba ta yi ba ko motsi ba ta yi ba faƙala abawaya sai iyaye na mahaifinta da mahaifiyarta mahaifiyarta faɗa yake cewa kumi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ki tashi ki je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki je ki mar godiya qultu wallahi la aqumu ilayhi wallahi ba zan tashi je wajen sa ba la ahmadu illa Allah ba wanda zan gode in ba Allah ba ba wanda zan gode in ba Allah ba wa kana Hassan radiyallahu anhu Hassan ibn Thabit yana ɗaya daga cikin wanda kamar yadda na faɗa a baya suna daga cikin wanda sun yada wannan abu Hassan ibn Sabit makukun san cewa ba wanda yake kare manzon Allah da waƙe kamar Hassan ibn Sabit amma Allah ya niyyar jarraba sai ga ya jarrabo makusanci saboda ya sanannu nuni aka Hassan in an zo aka yi wa manzon Allah ko kuma aka zo aka yi fariya da alfahari da kabila da waɗansu mutanen sai manzon Allah ya ce Hassan ga sunan ba su amsa take zai zuwa musu kuma sai ya kure su kamar yadda an zo manzala sallallahu alaihi wasallam hudu ba kasan akwai waɗanda hudu ba dama hudu ba ne in an zo an yi hudu ba an girgiza an nuna muku cewa an fi ku iya wasa da harshe da gwanintar harshe shi kuma sai a ce sabit ibn qais ibn shammas ga shi ga murya shi sai irin wanda zaka ji suna magana din nan zaka ji waje kamar yana amsa din nan to ga kuma zalakar larabcin zai ba su amsa to hassan ibn sabit Allah ta'ala anhu ga sai to yana daga cikin wanda su suka tarab suka karbi wannan magana suka ringa yada ai tayi tayi tayi tayi suka yada Allah ta'ala an to shine aka kawo mana labarin sai yake kallon ma halin fik ifki yana zama tare da waɗanda suka wato waɗanda wanda suka yi kagen faqala to bayan Allah ya saukar da kubutarta shine Hassan ibn Sabit yake yin waƙe yana mika uzurinsa ga Nana Aisha radiyallahu anha wa yamdahuha kuma yake yabanta ga wannan shine halin wa halin annabi Adam ko halin annabi Adam shine aka ce a ah, alama an hakuma an tilkuma sharri wa kullu kuma inna shaytan lakum aduwwun mubin ko qala rabbana zalamna anfusana take kakka zauna ka ba kanka uzuri ka ba ganka uzuri da Allah ya haƙuri wallahi laifi na ne daga baya bayani ya to shine Hassan ibn Sabit take sai mata waƙe saboda ai anan ya fi ƙarfi abin da ya fi iya waƙe to Allah ya gaddara bai yi waƙar ya yi mata zambo akan cewa ta yi ba amma kuma waƙa kamar yanzu ne ka ce an shiga gida kafafen yada labarai an yada saboda da an faɗi waƙa sai ga kowa ya ɗauka kowa ya ɗauka kuma har yanzu ai haka kuke ko kowa ga bane kowa ga bane haka ne mana haka ne mana an zo a ciki za a yanzu a ce maka mawaƙi kaza shi aka fi yayin saboda waƙar sa zaman to kaza a twitter ko kaza abin nan ba haka ake ba haka ake an baka sani ba haka ake saboda gwargwadon mutanen da suka gani gwargwadon yadda za a yi kuma abin nan a kalle-kalle an bi kallon waƙa sabuwar waƙa ta zo in ta siyasa ce a wani wani ya an yi wa shugaban kasa sabuwar waka ba shi yasa da aka zo tara kuɗi nan nan aka tara kuɗi da yawa ba inda ce masallacin da muka ce da Allah kowa ya turo mana ba mu yadda mu ƙara yin sallar juma'a nan ba sai kowa ya kama ya naira ɗari ɗari ya ba kawai sai dai a ce wallahi sai dai ku rufe din mamana amma dubu aka rinka turawa ai waka tun ada tana yi waƙida mutane suna to kuma bayan da zaka yi ne wa shu'ara ya tabi umul gawu saboda haka yawanci ko mutane sun fi yadda da irin waɗannan abubuwan nan da nan ba ga da an yi waka shi to yasa ai a duniyar turawa za ga cewa babu babu waɗanda suka kuɗi samun kuɗi nan da nan kamar ga album ɗaya an sayar za ga lokaci ɗaya yana da miliyan hamsin dala ba naira ba dala miliyan hamsin misali miliyan ɗari album ɗaya da ya fito kawai nawa ne ba ba kamar abin nan ba wani littafi da za ka iya sai ya sayar da shi miliyan hamsin ko ƙur'ani shi ne yake wata waka yana ce hasanun razalun ma ta zinnu bi ribatin wa tusbihu gharsa min luhumil ghawafili aqilatu hayyin min lu'ayy ibn min lu'ayy ibn ghalib kiram kiramul masa'i majduhum ghayru za'ili muhazzabatun qad tayyaba Allahu خيمها وظهر وطهرها من كل سوء وباطل لئن كان كما قد قيل عني لئن كان ما قد قيل عني قلته فلا رفعت صوتي إلى أناملي وكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله ذين المحافل رضي الله تعالى عنه ما jin larabci wani lokaci akwai matsala wani ما ka ji zaukin abu na ce mata hasanun katangaggiya ce almuhsana ta kenan ko katangaggiya ce razanun razan ne manufa ne hankali hankali hankali hankali irin kamar ka ce mutum mai kaifin hankali da tunani mata zinnu biri batin ba a tuhumarta da wani abu na kokonto an ba kamar wannan da aka tuhumce ta wata su biyu garsa za ta ma zamanto wato rarsa shine kamar nama wanda ya zamanto misali wato abin nan nama mai saukin ci min luhumil ghawafili daga cikin naman da ake ciki na waɗanda suke gafilai su ayi gafilai shine wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa allazina yarmuna musallati mu'minati gafilati wanda abun ma bai ɗarsu ma bai zo ma zuciyarta ba to irin su zai ga yi musu wannan aqila mai hankali mai tunani hayyin cikin wannan kabilar tasu min lu'ay ibn ghalib lu'ay ibn ghalib cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn lu'ay ibn ghalib ibn sihr sihr shine quraish ko wadannan ƴaƴan quraish kiramul masa'i majduhum ghayr za'im masu wato ambatansu madaukaki ne kuma daukakar su ba abin da zai gushe bane ba zai gushe ba sai ga ka haƙura ba wai wannan wato sauran na na faransa ba abin da bi ba abin da bi wai ka iya kawar da ambatan waɗannan shawa jinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi wa ai wanda ka gani jinin manzan Allah ne na sosai ka gan shi ba ka ji cewa zuciyarka tana ƙaunar wannan bawan Allah ma akwai matsala a cikin sanka da manzan Allah sallallahu Shi shine yake cewa muhazzabatun wato tankaɗaɗɗiya ce daga aibi shi ne tare manufa abin da yake an tankaɗe babu wani ne na aibi tare da ita qad tayyaba haima, Allah Allah subhanahu wata'ala ya wato bayyaba manufa ya tsarkake kewayenta da inda take zaune fatahharha min kulli su'in wa batil ya tsarkake ta daga dukkan wani mummunan abu ko kuma wani ƙage da za a yi masa la in kana ma qarqila anni yaqultuhu abin nan da ake cewa wai na faɗa fala rafa sauti ila anamini to in har na faɗa din kamar yadda ake yada ana sha na faɗa to kada Allah ya bani iko in yi ɗaukan bulala da da in ya tsuna manufa Allah ya sa hannu na ya shanye ko a ganye shanye shi kenan mun wa kaifa ta yaya ma za a ce ni ne zan faɗi wannan abu wa ma hayyitu kauna da soyayya da bege na matukar ina raye wa nusrati da ba da gudunmuwa da zan yi li ali rasulillahi ga dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan yi zainul mahafili su ne adan wato runduna wanda za su tafi sannan kuma ni da ya zamanto ni nake kare su sannan a ce na faɗa haka to ba ni bane man fa yana yana yabanta kuma yana ba da uzuri akan abin da ake cewa ya faɗa wakanar aishatu radiyallahu ta'ala an halatar ba na aisha radiyallahu ba za ta taɓa yadda ba a gabanta ko ta ji labari an yi zukara hassanin bishe'in ya karau a gaya wa hassan ibn sabit wani abu da zai ɓata ba ne ba ta yadda da wannan wata kulu inna hullabi ya kulu yake cewa shi ne fa wanda yake faɗa wanda a cikin baitittukan waƙoƙinsa yake faɗa yake fa inna abi wa walidati ko wa waliduhu wa irdi babana da babansa ko kuma da mahaifiyata kamar yadda za a ɗaya wata riwayar wadda wa irdi da mutuncina manufa da ni da iyalina da mutuncina gaba ɗaya da irdi muhammadin minkum wiqa'u ga mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a tattara su a kwatsa su ya zamanto su ne kariya ga mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi yake faɗar wannan abun fa da yara kuma a ce ya ji ya faɗi wani abu ba daidai ba ita ba ta yarda da fa anzalallahu ta'ala sai ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar fi hadhihi alqissa a cikin wannan kissar awwala suratul nur farkon suratul nur من قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم وأن آيين إلى آخر آه، إلى آخر القصار إذوا كرشي وأنا بقى كرشين شابين قالوا هو آه، ولا يعتل أولي الفضل منكم والساعة أن يؤتوا القربى واليتامى وأن وأن آيين كذا قال آه، الخبيثات للخبيثين والخبيثات والطيبات للطيبين دوا أن ينال علاقة waɗannan abubuwan amma dai tana na aisha ɗin za ga shafin wannan kaluwar musabu abin nan na fahad za ga wannan shafin gaba ɗaya na ta shi ne aka yi magana a kanta aka gama ko wannan shi ne hadisun tul'if kamar yadda malam ya faɗa kuma kamar yadda muke faɗa darussa ne masu yawa a ciki darussa masu yawa malam yake gazuwatu al-ahzab ko yaƙin ahzabu wa fi hadhihi sana malam ce a wannan shekarar da wahiya sanatu hamsin shekara ta biyar shekara ta biyar mun kowa baya ya shekarun suke ne shekarar farko ne ne badar shekarar farko na shekarar farko ne ke zai yawon ta yi ka ta haka inda an dan dade corona ta dan tafi da wannan abubuwan kaɗan madar shekara ta biyu a watan azumi go ga watan azumi to badar uhud kuma shekara ta uku ko yawa sannan wani yakin shekara ta uku shekara ta hudu kana ta hudu ka ce ta yi yaƙi ba sai ka duba ko ba wani yaƙi ban ba da abu to shekara ta biyar sai aka yi wannan razwatu banil mufsalid wa razwatu muraisi to wannan shekara ta biyar ne a shekara kuma ta biyar sai aka yi razwatu al-ahzab yaƙin gangani kanat waqatul khandaqi ga malam ya canza sunan kanat waqatul khandaqi fi shawwal yakin khandak ya kasance ne a cikin watan shawwal yakin uhud ma ya kasance a cikin watan shawwal uhud ma shawwal khandak ma shawwal wasaba kuma ga ya faɗi suna biyu al-ahzab ko khandak duk sunan yaƙi malam yana sanayi bambanta maka ko kaga yake maka ghazwatul ahzabi yace kanat waqatul khandaq fi shawwal haka kamar ba yaki da yake a yaki da yake magana al-ahzab gangami ke daga hizbi daga nan kaga yin a larabci za a ce maka jam'iyya ma kaga yi sunanta al-hizbu siyasi da ce jam'iyya da larabci abin da ya sa aka ce wani da wato ahzab saboda gangami aka yi da ƙuraishawa sun tattaru da waɗanda suke hilfi da ƙurayshawa amfanin gefensu da waɗannan duk sun tattaru sannan da wanda suke gefen madina irin su abis irin su biyan irin su katufan su asad su ma sun an ji an gayyato su an gayyato su sai zamanto aka ce bari a yi gangami a yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da musulmi dukan kwaf ɗaya in aka yi dukan kwaf ɗaya daga nan shikenan an gama da su wannan shi yasa aka kira ake kiran yakin ghazwatul ahzab alqur'ani ma fa me kira shi ghazwatul ahzab to kuma ana kiran sa da ghazwatul khandaqi al khandaq shine gwalalo gwalalo gwalalo kuma abin da ake nufi da gwalalo shine irin abin da yake bayan badala da yanzu idan ka je misali badala a cikin gari duk inda ka je za ka tarar akwai ruwa gane to wannan ruwan saboda abokin gaba idan ya yi niyyar haurowa ku kuma kuna daga kan badala shi ke nan ku ta sakan mar doki sun haka bari hawo cikin wannan an gane to sai zaman to an haka handak da haka handak kuma wanda wanda zai zo a nan gaba Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu shi ne yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da shi ba farisi ne ya zauna a farisa yace ya rasulullahi kunna idza khifna takhandakna idan muka ji tsoro sai mu yi gwalalo sai mu yi rayi maka kuma har yanzu yana nan ditch ko sojoji wanda ake yakin sojoji ko yakin duniya na farko yakin duniya na biyu har ya kukuwan yanzu ana yin ditch shine shine da turanci ake kiransa ditch D-I-T-C-H ditch ana yi har yanzu kuma ba za a daina ba ba za a da har yanzu gwalalo har yanzu in sura lafin saboda za ga sojoji shi ne za ga sun yi sai a sa buhunhuna ko na abin nan din nan a saman wannan aleko a ha harba kuma ana cikin wannan ramu an gani ne to gwalalo ke to gwalalon ko dai a yi dan a kare abokin gaba ba zai iya haurowa ba dokinsa da waye ko kuma a yi domin a shiga ciki a buya shiga ciki a buya wannan duk sunayensa ne kuma za mu ji dalilin da ya sa faru kuma wannan shi ma din za mu nuna sha Allah da gaba yan na manta ana nuna sai da aka wannan wannan mutum a tuna shi wani lokaci muna dan nuna yaki wa sababu ha dalilin da yasa aka yakin gwalalo in ji malam yace annal yahuda yayin da yahudawa cewa yahudawa lamma ra'au intisar al-mushrikeena yawm uhud yayin da suka ga cewa mushrikai sun samu nasara akan musulmi a yakin uhud sun samu nasara akan musulmi akan yakin a yakin uhud kharaja ashrafuhum sai manya manyan su manya manyan su elite sun suka fita ka sallam ibn abi al-huqayq sallam ibn abi al-huqayq yana sai fita daga ciki wa gairuhu ila quraish da ragowar irinsa irinsa masu kuɗi daga cikin manya-manyan yahudawa sai suka fita suka tafi ila ƙuraishin zuwa wajen ƙuraishawa bi makkata a makka yuharridunahu wato suna ziga su yuharridunahu suna ziga su ala ghazwi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akan su je su yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa wa'adahum min anfusihim an-nasra lahum suka yi musu alƙawarin cewa nasara tana nan tare da su kuma su ma suna tare da su faja batkum quraish sai quraishawa suka yadda da wannan zigar da aka yi musu sai suka amsa wannan kira su yahudawa me za su yi tunda ba ba kudi ba abin da misali yawa ne da su ba kudi anan ba yaƙi sai da me sai da makami ba a samun makami kuma sai da me sai da kudi to mu za mu ba ku kuɗi inda kuɗi ne kan ku ji komai mun lamunce mu ku kuma ga mutane nan ku fito kuka fito mu kuma za mu ba da kuɗi kuma waɗannan 'yan tsiraru ne saboda haka a jabatuhum quraish sai sha suka mutane yahuda nawa ne a madina ne akwai yahuda a madina wadda an kore su kun manta ko ai ba yahuda a madina akwai yahuda a madina biyu ne an kori an yawa nan to wani ya ce uku ne uku ne an kori biyu gajiwa sun kara biyu na da sun kori biyu a lissafin ka babu kenan uku ne manya idan ana cewa yahuda manufa manyan kabilun yahuda akwai kanana kanana waɗanda su kuma ba ma a kirga su ba banu nazir bane ba banu banu banu quraiza bane a banu kainuka bane amma kanana kananan kabilu waɗannan su za ga cewa har bayan wani lokaci har lokacin na umar ma akwai su amma manya manyan su ne guda uku banu kainuka an kore su bayan yakin badar hukumar da ko banu nadir su ma an kore su to su waɗannan dai banu kainuka ai eh, banu ai eh, banu kainuka da banu nadir kun san an kore su za su rinka jin zafin wannan waɗansu suka tafi zuwa haibar suka je suka tare waɗansu kuma suka tafi zuwa ƙasar sham azri'at wani waje da ake kiransa azri'at suka je suka tare to su waɗannan su ne dai za su ba da kuɗi gara a ɗaukan mana fansa hmm, gara a ɗaukan mana fansa to su waɗannan irinsu irinsu ya sallaju na bin kai wanda yake zaune a haiban kan ka suka ba da waɗannan gudunmu sun makaraju ila gatsafan sai suka tafi wajen wannan kabilar ta gatsafan fasta jabu lahum su kuma gatsafan suna kusa da madina sai su ma suka amsa musu sun matsabu fi ƙawa'ilil arabi sai suka rinka zuwa ƙabila ƙabila daga cikin ƙabilun larabawa suna gamsar da su yad'unahum ila zalika suna kiransu suna ziga su akan jawa su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fastajaba lahum man istajaba wanda ya amsa musu daga cikin waɗannan larabawa kabilan da suka amsa musu fa kharajat quraish sai quraishawa sai suka fita quraishawa su ne shugabanni da izga suka zama su suka yi jagorancin wannan yaki wa qa'iduhum abu sufyan abu sufyan shine kwamandan wannan yakin wadda shi shine kwamanda a uhud a nan ma kuma shine kwamanda shine kwamanda fi arba'ati alafin mutum dubu hudu mutum dubu hudu a yakin uhud mutum nawa suka tara dubu dubu wanda garbi ma ya wuce faɗa kuke jin tsoro kamar na ji an faɗa kuma kai shi a badar sun fito mutum dubu ɗaya a wuri sun fito mutum ka faɗa kuma ka ji tsoro kuma daidai ka faɗa ka faɗa daidai kuma ka janye abinda ka faɗa wancan karan daidai ne nawa ka dubu a ba ka ce ba dubu uku ka ce a yakin mutum dubu uku nan yan sai ta dubu hudu haka mutanen yan kaɗan ne ba su kai taron lokal gamban ba watakila yan mazaɓu ne guda biyu kawai za a haɗa shi ke wanda mutanen nawa ba su da yawa amma mutanen mayakan madina kuma nawa ne gaba ɗayansu Allah azu fiyar ba ta alafi mutum dubu hudu wafakahun banu sulaim hannun sulaim su ma suka biye musu bi marar zaharan marar zaharan kusa ne da makka tsakanin makka da madina wa banu asad banu asad su ma suka zamanto sun shiga cikin wannan gangamin wa fazara da fazara da wa ashja da kabilar ashja wa gayruhum da kuma waɗansunsu wa kana man wafal khandak yahuda an quraisha mutum dubu hudu da kuma ragowar wanda za su je su harhaɗu su zo su tarar da su wa kana man wafal khandak waɗanda suka iya isa su aka je da su suka je suka tarar da wannan yakin gangamin da ragowar wato kalan da aka yi ragowar ka hada da wanda aka kakkalatu mutum nawa ne malam ya ce minal mushriki na ashiratu ala mutum dubu goma mutum goma ƙurai shawa dubu hudu ragowar kuma waɗannan su fazara su ashdak su a katsafan kuma aka samu kowa ya kawo gudun mawasar mutum da dubu goma suka tinkaro madina suka tinkaro madina falamma sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi masirihim yayin da manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ji cewa ga sunan sun taho ya ga ya ga istashara ashabu sai nemi shawarar sahabbansa zai nemi shawarar sabbansa fa ashara alaihi salmanul farisi sai salmanul farisi ya ba da shawarar cewa bi hafri khandaqin a haka gwalalu shafada anan a nan cewa madina akwai harratu sharqiya akwai harra algarbiya nan gabas akwai dutsen wuta wanda muka ce dutse wanda ya aman wuta shekaru ɗaruruwa tun kafin ma su san ba su to akwai dutsen ya zo idan kuma aka zo shi mutum ma baya jin daɗin hawansa balle kuma doki ya hau saboda wato zai iya yanka kuma sannan ba shi da daɗin abin nan doki baya iya kofatansa baya zama haka sannan alharar garbiya wato yamma shi ma akwai irin wannan aban wutar saboda haka madina na tsakiya madina ɓangaren kuma kudu su kuma akwai gonaki akwai gonaki da yawa wannan gonakin kuma a harhaɗe suke kaga doki yadda za a ce doki dubu goma ko doki dubu hudu su keto a guje su iya shigowa kaga in a ce shigowa ne kawai abinda za mu yi shine sai mu tsaya kawai daga nan duk wanda ya shigo kawai ɗauki ta ɗauke su kabin su fito amma ka san sun zo da yawa ne to bayan da za ka yi ku zo sun cin muku an fahimci abin nan eh? da haka kaga bangare ɗaya ne kawai na madina a buɗe su ma kuma ƙwarai sha'an ta nan za su ɓullo ta nan za su ɓullo wa madina kamar yadda suka ɓullo wasu bangare lokacin da aka zo yakin uhud saboda haka a wannan lokacin shine salmanul faris inda abu ne da ba zai wahala ba sosai sai yake cewa ya kamata yake mu a can farisa inda a ɗau shawarar mu idan tunda manala ya nemi shawara idan mun ji tsoro cewa ba za mu iya da abokan gaba ba to sai mu yi haka rani, to shine aka ɗau wannan zamu aka haka yadda zai zamanto zai haɗe da harar sharqiyya ya haɗe da harar garbiya manufa ya zo gabas na yamma su kuma suka taho ta nan kaga dawakin su ba su iya shiga ciki ba in ka shiga ciki dokin ga kafin ya fito ka mutu kuma za ku shigo ba ku iya shigowa da yawa kaga sai dai dai dai dai to dai dai dai dai ko ai abin nan ci bulletin kai kenan sai ko ta dauke ta dauke sai ta dauke to shine Salman al-Farisi ya bada wannan shawarar cewa a haka wannan gwalalar yahulu bainal aduwi wa bainal madina wanda bai tare abokin gaba daga shiga madina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata gare shi sai ya umarci sahabbai su haka fa badara ilaihi almuslimuna nan da nan musulmai sahabban manzon Allah sai kuwa cikin gaggawa sai suka shiga wannan aikin ba ba palliative suka yi ba ba abinci a lokacin ana bala'in yunwa ana yunwa suka yi wannan shekara ta biyar shekara ta biyar ana cikin tsananin yunwa har ya ba warware ba amma ku je ku yi kawai sai suka tashi su rinka kuma aikin ba wai aiki wai na abin nan ba aiki ne kamar za ka iya cewa dare yi dare da yi ne aiki ake babu kakkautawa to kuma wanda yake nuna maka ruhu takaful na sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce a ah, waye dai waye a ah, kowa yana yi kuma inda zaka tabbatar da aikin lalle aiki ne ta kai ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai har sai da suka manta sallar azhar a wajen surwaye azhar la'asar ba su tuna ba sai da magarba da shigo kuma yadda sai dina umar radiyallahu anhu yake zo yake ga mu ya rasulullahi Allah ya la'anci waɗannan kafiran ma kintu usalli usalli al-asr illa hatta gharabat ash-shams ban yi sallar a wasu yake ce wallahi ma sallaita to ai mu ba mu ba an manta saboda kaga kenan an shiga cikin firgici na wani ne cikin firgici da wani ne saboda haka a wannan yanayin da ga suke kuma wani subhanahu wataala ya faɗa mana a cikin suratul ahzab in ja'akum min fawqi min asfalikum idza rakat absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunna billahi dhunun har an bare wa Allah ma zace zace kai wannan addinin ko gaskiya ne Allah ya ce zai ba mu kaza zai ba mu kaza ba to ya akai kuma haka to mutum zai bada kuma shakka kuma Allah subhanahu wataala ka'idar saliyu mahissa din nan da yake yi ba zai bar mutane haka kawai a tafi aljanna ba sai bayan an tankare wannan tankadar kuma a jarrabawa take a jarrabawa take wa amila fihi bi nafsi manzo Allah subhanahu wa ta'ala shi ma aka yi aikin tare da yunwa a wannan ne ya rinka daura dutse dutse a cikin sa dutse ba kashe yunwa yake ba dan wadan za su rinka je to me ma'anar kashe amma idan kana tsananin jin yunwa da azumi dan ka iya fahimtar me yasa ake daura dutse a cikin ka in kana jin yunwa yunwar ta kai yunwa da azumi me kake yi me yara suke yi da barin misali me yara suke ai ba ku san yunwar ba ne shi za ya da Allah bai kaddara kun zuwa zamanin ba da me yara suke rubda ciki suke kuma yunwa ta kai yunwa a gare ka kai rubda ciki kana kana samun sauki saboda cikin ya haɗu da ƙasa sai ɗan danno maka sai ya zamanto hanjin sai daina damun ka to shi yasa ake ɗaura dutse yawa da wajen dan ku dan gane ne shi yasa shi yasa in ka ɗaura dutsen dutsen ya yi maka a madadin kamar me rubda ciki kamar yadda ka yi rubda ciki ka ɗan ji sauƙi sauƙi yara sun yi wannan abu yara ƙanana ba in yaro ya yi yunwa ta yi yunwa da azumi baya son ya karya ana ta rigima da za ka ga rubda ciki yake za ga ya kwanta din yana ta kallon abincin ko wani abu har sai an abu ne amma rubda ciki ake saboda in ka dago abun ba zai wa. yunwar karuwa ke hanjin kuma zai sai ko me yake sai hanjin shi ma sai sai kasa kwanciyar hankali to amma ka rufe shi sai abubuwa sai su zama tun da sauki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan sai da ya daure cikin sa a irin wannan ne zamu zo mu karanta za a ga cewa inda sabbai sai shi da a ciki a cikin sabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mijin abu talha ya ga yadda manzan Allah yunwa ta kai yunwa ga manzan Allah su sai sauri sai ya zo wajen un musulai sai ya ke un musulai halin da manzan Allah sallallahu alaihi yake cikin nan akwai wani abu take cewa to sai wannan dan garin dan gari ne dan gani bai kai ya kawo ba sai to dan hada mar dan yi mar ko da abin nan barin jin kira shi ya jayi zai lallaba ya yi wa manzon Allah raɗa ya ce ya lai ɗan abincin ya saboda yanayin da kake gani sai ce abu ɗalha ya kira mu hada <laughs> to kuma ba shi kadai ne kun kowa shi yana cikin wannan yanayi sai ce inna lai wa inna ilaihi mu. kafin manzo Allah ya motsa shi ya tafi ya je ya samu musulai sai ce kin yin zuwan tashin kuma manzo Allah ya je aka yi to mutane kuma gashi an taho man zan Allah ya bi ka sanin abin da zai wannan ƙarfin imani ne manzan Allah ya bi ka sanin wannan abin ba shi mun yi abin da yake nan babu ta hada ta bashi take cewa manzo Allah ya karbi abin nan din kamar gurasa ce fijan ala jafna irin katafa da tukunya ya duba yi addu'a yi addu'a sai ga turan mutum goma tun goma suka suka ci suka rage ya ce a karo goma goma goma goma goma fiye da mutum tamanin suka ci abinci yana nan yanda yake sannan aka ji su ma aka rage musu aka ci aka rage musu wanda ga karfin imanin ummu sulaim radiyallahu ta'ala anha dai ita manzo Allah ya bi ka sanin tun da yake musu zo ai ya sani <laughs> ya san abu da zai zo ne kawai kuma ya san abincin mutum da ya kai kare da mar ka ce iyakar abin kenan kuma an taho mutum da ga ya ce musu taho ya san abin da zai faru na ga sabai sun yi irin waɗannan amma ga su ma fa iya abincin kenan nan da akwai wani din ba za ta bari ba za ta bayani na zan bayyana mana cewa an yakin ne a lokacin da ana cikin wani yanayi a cikin wani yanayi alhamdulillah muna gode wa Allah kuma kada Allah ya jarrabe mu a wannan lokacin ɗan shekara talatin bai san yunwa ba bai san yunwa ba bai san tsiraici ba wallahi ku daina faɗa ba ku san shi ba a lokacin da mu muka yi mu muka yi primary a nan garin ba wani gari ba lokacin mu mu kanmu ma wanda za ka kirga suna zuwa ba takalma ba slippers a primary muna da yawa kuma ba lafiya lau <laughs> lafiya lau ka budi rigar wandan ka fashe gwiwa fashe lafiya lau kuma ya shage mana dinki sau dai ne a sallah idan mun yi karamar sallah sai a wanke kayan a nuninke su saboda za mu ƙara a babbar sallah amma da ake muku kayan sati da yawa kafin sallah ma yi muku shi yasa yanayin yanzu ba su ma san daɗin kayan sallah ba wallahi Allah ba su san daɗin kayan sallah ba Allah ba ma bacci da iyayen mu aka yi mana ɗinkin sallah kuma ga waɗansu za su iya ba ku shaida ba ma bacci da saba a ɗaɗɗauko mana sai mu ji kamar irin wato kamar an wani tofar rai ne haka mu kalli kayan kawai mu koma Allah ya kawo sallah amma yanzu yanzu yaro ma an yi mar bai ma san an yi mar kayan sallah ba bai san an yi ba ba ai wato mu daina cewa babu a da irin wanda yake da set irin naku wanda yake mara set a cikinku nake faɗa wallahi mai kuɗi ne a da saboda da wuya a cikinku wanda ba shi da set biyar in kuma akwai shi wani ya daga nan kuma ya zamanto ba shi da takalmi ko kuma irin wannan farayuwar da ake magana baya ba wai ban dadewa ba sosai kana talatin talatin da wani albaya haka ake da rayuwa kuma ne ba abin da kuka ji an cewa manzan Allah sai ya rasulullahi ka nemi wani kare riga guda ɗaya mana wanda za ka rinka sawa da juma'a idan kuma baki sun zo shi ma guda ɗaya ne shi ina rigar rigunan da aka yi a wancan zamanin babu su ina abincin da aka ci a wancan zamanin babu su ina abubuwan hawa da aka hau babu su haka mu waɗin za mu tafi babu mu babu waɗannan abubuwan saboda haka mutum kare damu kansa ne a wannan yanayin musamman a wannan zamani da muke ciki zamanin social media din komai canza shi ake yawancin motocinmu da ake canzawa signal ake canza a 2020 ta fito a na yi all model ce ai za ka ga da wani signal ko kuma an ɗan sa danja a jikin madubin shi ke babu babu wani abu sabo kuma har waɗannan kayan na na kan faɗa mutane irin waɗannan kayan na kuma zane zane zane duk mun san su a lokacin yayin mu da sun sun akwai su ba wai babu su bane za ku shirin kuna samun sunayen waɗansu 'yan siyasa na waye duk gaba ɗaya akwai su duniya juya ne juya da ke saboda haka mutum kar ya ɗaukar wa kansa da yawa ɗan takaita na faɗa ne saboda a wannan yakin akwai tashin hankali da yawa kuma a yanayin da aka yi yakin sabai suna cikin wani yanayi Allah subhanahu ta'ala ya ka dawamar mana da ni'imarsa ba mu kwanciyar hankali ba mu zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh